Mai komin na kake dan ka gane ni. Dama. Rubbish. Sa. AC ina tunanin ka yake lokacin da nake gaya maka cewa a je a yi amfani da hanyoyi na ilimi da kwarewa domin a gano wanda suke da hannu akan wannan al'amari. ina tunanin tunaninka yake lokacin da nake gaya maka a yi amfani da basic security knowledge wannan kesin da kake gani celebrity kesin duniya ta ina ta samu wani ido a kai kafafen yada labarai da 'yan jaridu sun mana cikar saboda a cikinsa babban abin tashin hankalin da abin mamaki One more again, like this series is trying to educate people to avoid criminal and criminality in a society and also share more life to important obscurity agency in a society to promote community policy system to promote non-custodial measures among others such as community service for all prevention and to the bar. nan? Reza kuma. Reza? ina so ki kira min siya mareza yanzu a wayarki duk garin nan ba ni da kawar da ta wuce siya mareza ni a ganin ya kamata mu gano wace ce yarinya sannan kuma da wa take mu'amala a karshe mu yi kokari mu gano halayyanta da na kawayenta double production present anti daba Allah hukumar 'yan sanda fa ce hajiya kenan ai wannan ba abin tashin hankali ba ne. Ko ya nuna cewa siyama tana hukumar bincike ta antidaba kenan? Kana nufin ba ku san reza tana sashin bincike na antidaba ba? To ya aka yi kika cewar tana wannan sashin? Zuwa gaba za ki san ni wai ni na sani. Lokacin da kwamishina suke tare da siyama reza akwai wanda ya gan su ne sanda suka yi canjin ba ko kuma ya gaya wani ne. Ya gaya min cewa babu wanda ya gan su. Oga, ya aka 'yan jarida suka samu labari da sauri haka ba ku gane ba ne wato wani babban kamu na samu wannan shine ya fi komai matukar muhimmanci 'yan mata sunanki na siya masa wai ya kuke ne da wannan alajin da aka muku kwace tare saurayina ne kuma cewa ya zai aure ya ma yaushe kuka fara haduwa da alajin nan ne mun haɗu da shi ranar lahadi a wurin bikin ƙawata da ce so amma ya aka ya gane gidanku kwatance na mishi a waya menene alakar ku da siyamar ƙawata ce duk abin da take aikatawa babu ni a ciki amma me kika sani akan wannan magana gaske magana ta da ita ta ƙarshe a wajen bikina ta ce min ta yi saurayi a cikin abokanan mijina kuma ya mata alkawarin zai je gidansa zance wannan shine karshen magana ta da siyama amma kafin mu ce komai zan so ka ba mu dan takaitaccen tarihinka ni haifaffen garin nan ne sannan kuma na yi makaranta daga firamare har zuwa university inda ne digiri na a fannin psychology amma menene alakarka da kwamishinan 'yan sanda eh abokina ne tun a jami'a duk da dai kwacen ba shi ne abin da ya fi damuna ba yadda aka san wannan abin a cikin kankanin lokaci shi ya fi daga min hankali na karanci jawabinki ma'ana statement ɗinki kuma na ji duk abin da kika zayyano tare da abokanan harƙallaki tun daga kan walgaran gundumi da alanda har zuwa kan Tenten da yaransa story the team of security expert led by detective Awal Bala Dreaming ya produced by Abubakar Dan Alaji, executive producer, Care Solution Security Consultancy Company, directed by Jazuli M. Zango. Subscribe in our YouTube channel and Daba TV. Yanzu a ce yarinya karama ka ɗauki wannan ƙaton mota ka bata. Mu ga ka bamu ba abin da ka bamu. Sai dai ita ke ta kashe mata kuɗi. dole ma in samu mafita akan wani al'amarin dole ma ya zama dole amma na san abin da zan yi kalli motar ba zaɓi can anya ba zan sa aikata da dirawa kai ba zai yi a haka ba za a gane ko kuma yauwa na san abin da zan yi hakan ma shi ne kawai hakan ya yi ina a ka zan ban maka kofar gidan nan zo ko dukan mu ne ko so ku tafi da mutane ina mu kare ya za a ce yarinya kamar wannan ya zo sai mata wannan mota ya mu da mashin mu bai kai dama sabida wannan aikin mota ka zo ka ɗauko ni kai ka yi tunanin ko wannan buri na giyawa ai sai babban goge ya kage haka to kuma dai me da kaga yanzu dai abinda za a yi ga deposit kai kamar iya ni kace ba wannan sigari zan sha komi wannan na menene ne amma dai kawo wasu nan wannan da ka bani ka san na ne ba su fi karfin na sha boka ba dan nemi kayan su dora sai yan na dita a gane ko sai in zabun nan sun fito da rana ko da daddaren dan watsa musu dawa ka san su ma dole sai da dawa matan nan ai ka sani to na rantse da sarkin da ya da ci annabi muhammadu in aka gama alƙallan nan kana ji na wannan Ba hada daga cikin deposit idan aka gama aka samu matsala na sai da asamadu in ba sai na tura ka birnin tarayya ba alle ba yake maganan birnin tarayya yanzu ana maganan ka zo kawai a ɗauke motar nan a san yadda za a yi kawai shike ka gane ba wani abu kawai dai abin da zan maka ne zan mun maka gidan abu ba kawai in ka zo sai kawai ka shigo kai abin ka amma ka gane takun da ake na yau ra'atan zashi ba kana nan ce a wai a rufe gida karka karka bude ta ka fatta kawai ni zan shigo ne aiki na kai ma ba za ka san nayi ba kawai sai dai in kasa ba wani abu zan turo duk yanda ake ciki za ka gani sai na ci wannan fa da gasken fa sai kashe amma ba za a gama aikin na sai ta da wallahi tsoro nake ji ba ka jin wani motsi a cikin gidan nan ne da wani ƙara haka ba ba abin da nake ji saboda ke mana dawo nan ba na gudu daki na cin gudu dawo gaskiya tsoro nake ji a'a cin da ta na ki na gaya maka tsoro nake ji wallahi ba san iya kwana a ɗakin nan ba mai yanzu da auren ki kina watan yayin na wasan kuma yanzu ki ci ake wani ɗakin nan koma ɗakin ki ki addu'a Allah zai tashi ki lafiya gaskiya ba zan boye maka ba Abdullahi. Wallahi ina son ka. Ni kike so? Kina matsayin mata auren kuma sannan matar yayana sannan yanzu ki zuke sai kina suna. Me mara ba ta da 'yan mata? Ban rasa komai, ban rasa komai ba a cikin gidan nan. Ban rasa ci ba, ban rasa sha ba, ban rasa tufa ba. Amma abu ɗaya na kasa same shi. ba ba shiga ɗakin nan ba kamar ni na shiga ɗakin amma ba zan iya kwana a ɗakin nan ba wallahi idan baka banne na shiga ɗakin nan ba zan ficewa ta duk abin da zai same ni ma sai dai ba ne kada ki sake ki ƙara min ilimi sannan kuma da ki gari na wayewa zan haɗa kayana ka faɗi mai gidan ba ki da hankali ba dakata dakata wa'annan naka ne matukar zaka aminta da ƙudurina yanzu kike magana haba sai da aka riga aka saba da kai kuma zaka tafi ma na saba da wani sun a da dan uwa ba wai ai akwai matsala yanzu ba ni jaka Hello? Hmm? Yanzu kina ina ne nake jin hayaniya? Okay, gurin fati ko? Shoshi kenan, ba za ki zo ki ga irin abin alherin da mai gida ya kawo min ba Na gaya miki ya min kyauta ba za ki zo ki danta ba ko? A turo miki ta bidiyo ma? Ta, wallahi ba zan turo miki ba. Idan ba za ki zo ki ganta ba shi kenan. to ina jiran ki zo ki ganta idan da ɗani ma ki zo ki ɗana saboda na san ki da a ƙarya mm, ran da ma na ga bidiyo ɗinki kin tura shi a wasu ke kamata a ce kina ɗaukar hoto kina tura a irin haka ba ya kamata a ce ki dinga nuna al'adar ki ta hausa ki dinga sa kayan hausawa yawa shigar kamala shi ya fi dacewa da ke to shi kenan sai kin zo kin ganta ke dai na ribar kafa je ka a san a samu matsala zan tafi da shi karki damu gani nan yanzu nan zan fito insha Allah ai na ma fito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah mama la ilaha illallah wa oh la ilaha illallah haka muka da ku ai za a ɗauki mashin da iya mota muka za a ɗauki ai wai ma tsaya ba kai ka ɗauka ba ba ya ɗauka yanzu dai shi ke yanzu dai ya ake ciki yanzu eh to bari Yeah, ni ban san me zan ce wa a kan motar nan ba yanzu shi kina fila ya ɗauke min motar nan da gaske ai shi kin ga yaya ba ruwansa kawai kiran shi zaki ki ce mishi an ɗauke motar nan shi ne arziki ne zai iya sai miki wadda tafi wannan sannan kuma ki ce mishi ne ma an haɗa da mashin ne sai ki ga ya kawo muku mana manya-manya ba zan iya tunkara shi da wannan magana ba ina ganin motar nan bai naɗe da siyan ba kuma gaya masa. Eh, in ba ki iya wani zan iya kira shi kuɗin ba shi kawai. A'a. Ah, ah, ah. Kar ka ba faɗa mishi ka bari da dan zan kira mishi kan gaya mishi. To shi ke. To ok ina Mace ba isa na ce ina son ta. ka juya mun baya ba kuma ka bari ake faɗi a hotel ɗin ka da kisan kai me kake so ka gaya mun ne Lafazi Entertainment will brought you the blockbuster movie on web series Er Uwata. Me yasa kake so ka dinga zubta mutuncin ka ne a na? Ke me yasa ba za ki gane irin soyayya da nake miki bane? Amma kuma ka san me yake tsakanina da Yusuf ko? Ina son ki gane soyayya da nake miki ta fita Yusuf. To haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Wai ki ‘yar gidan waye da har zan zo ina miki magana kina da tsaga mun kai. Gode wa Allah na ce ina son ki taimakon ki zan yi ba. Kai dan gidan uban waye ne da zaka ta? Ka ta kura mun a wannan makarantar na ce ba na son ka ba na son ka ana yi dole. Me za ka riga a cikin yarinya? Washi! Me yake faruwa ne? Ke yar mutsiyata. ki min nawa kike so na biya ki siyar min da soyayyarsa. uwata. Love Say the expert is source of ontological security. It brings value to relationship and sense of life itself. And in times of crisis, the feelings are rigs in insecurity. The height and the door of love is wide and open. Nevertheless, love for the happiness are not always good bedmate. It often leads to disappointment. Yar uwata. Dole in faɗa miki gaskiya. Tunani nake yanzu in ka koma makaranta. za ka yi wasu sababbin 'yan mata za ka manta da ni shine damuwan da yake damuna. Kar ki yadda kina yarinya karama ki rika barin damuwa a zuciyarki. Haba 'yar uwata. 'Yar uwata. story and screenplay Malan Onshaz, executive producer S. Lafazi, Quantunity Adam Jita Hotoro, and directed by Nurasada Nasimat. Irwata. Subscribe on our YouTube channel. This movie will come to you on every Friday. Irwata. Watch the saga. There is more consequences. Bana jinki sosai ne a shi yasa kika ga na an dade da gaya min cewa ba ka suna tsakani da Allah ni ce kawai ban yadda ba ni da gaskiya nake auren ki sana'a ce kake yi ina siyan kaya in kai Dubai ce babban dila ne kin samu mijin aure kuma mai nagarta gida biyu a hannunka duka kuɗin haya siya kusa karewa gaskiya na gama ta kana sai da dambu a titi ka ce wai za ka aure ni ai sai abin da tura buzu na ka isa da gaske kake ke da ba kalar rana ba ir talaka kudi na wayo wa kika sanar ga abin ki fara sai da abinci a layi talaka yan mata lafiya kike kyakkyawa haka ki bi kwalta kina tafiya kina ihu kina kuka wallahi wani ne ya ci dambu kuma ya ce in ba shi canji na ba shi ya hada da ya tafi ana karbar duka a garin nan kuma yanzu gashi Allah ya miki diri yadda kika san gwaf kuma yake bukwalta kina kuka Allah dawo nan yanzu mu je can gidana ba kowa a tura mana abinci mu ci mu koshi sai in sallame ki baki ko dubu biyar ne mu je ko ofis dina ne sai in baki ko dubu uku ne zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu sai yayi haka zalika masu iya magana na cewa babu maraya sai rago haka zalika hawaye baya zuba a idanuwa sai da dalili a wani lokacin lissafi irin na kwakwalwa ko na zuciya shi kadai yake ambalar da amai kuma ka amai da shi a lokacin da baka yi tunani ba me yake faruwa fa baka san sha ba komai ni nake zuwa sai na siyar da kaya kayan da tun dadi ne siya mata za ka zo ka siyar ka giya haduwan mu da kai kai dokto ya ce ruwa za a kara mata ba magana asibiti ba asibitin nan mun an gano fa wayo suke yi ko suke karɓa kuɗin mutane a samu ganyen redore sai a dafa a sirace shi mata wanka ki ba ta sha. garo za ta yi ni a gaban kakata dame take mu <laughs> ta mutu kuma in ba mijin yayin nan da idan sa in ba yana hallaka shi ba Allah tsira kai muka ce ka ba mu gwangila abun mu gama da shi kuma ka ki ka tsaya kana ba wani kuremure sun kai gwaro sun kai mari domin ganin cewar sun biya bukatar su akan ta sai dai akash a inda ta yi tunanin cewar wannan ba ita ce hanya mafita ba yar talaka wannan wannan shine mijin da zan aura shi wannan kike bi haka na kanshi nake so i love you na daɗe ina so in faɗa miki cewa ina sani lissafin nasu bai kai ga lissafi ba domin tunanin cewar talaucin da ya musu da baibai ko ya musu ɗaurin goro a tunaninsu lissafin ya kai ba da kanta sai dai wani lissafi da ta buga na musamman gidan caca. dubu ɗari da hamsin kenan mu iya ba wani ne ni ma ina da tawa bukata. kuma tawa ko kusa kina ji tsama tsama da tsama da. gaskiya wannan bai dace ba ban taɓa yi ba kuma zan in ba ka taimaka mana don Allah ba kawai ka bashi. Yar talaka iri baiwa ba duka mutane ba. Wannan tsinanne yariyar da ta zo neman taimako ita ta yi mun. Yanzu ina idan ta. Wallahi ofisa ita nake zargi. Yar talaka. banda kalle-kallen 'yan mata. Ina tafiya a hanya wannan mata suna tafiya ganin su nake kamar duk maza ne. Mashirin wannan shirin 25 Hausa TV. A yanzu ko mai gidan ya fita ba ku haɗu da shi ba? A mu haɗu ba wallahi. Labari da kuma tsarawa da bada umarni hafizu Official Director mai lokaci 'yar talaka. Ya kuma ka dawo? Ina tafiya ne kawai muna abin sai na shafa na ji ban ji wayata ba. ina ya ta dinnan nan da nake ta gaya maka eh. yau ita ta zo gidan nan da kanta sai muna da babban babba bari in kira ta ku gaisa ah, sai ku subscribe ku danna karrawa ta shirin mai suna 25 Hausa TV wannan shiri zai fara zo muku ne duk ranar Juma'a misali karfe 8 na dare malabu ban kuɗi na kai ka fita wurin ka fita wurin yar talaka